الوعد الأمين نبينا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله wa قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم a cikin yardan Ubangiji mai kowa da komai mai iko ya kaddara yau 12 ga watan 12 2023 za mu ci gaba da karatun littafinmu na al'azkar na al'imamun nawawi yau insha Allah za mu tashi darasi na goma sha bakwai darasin da muke karanta abin da ya shafi sunnonin annabi Muhammad da addu'o'i ingantattu wanda suka zamto zikirai ne daga bakin manzan Allah wanda annabi yake karantarwa a kowane ibada wanda kowane zikiri daga cikin zikirin manzan Allah ya gaya mana irin alkhairin da dan adam zai samu a lokacin da ya gabatar da shi daga cikin jawabin da muka tsaya mun tsaya kan sunnan kiran sallah da zikirin da ake a lokacin kiran sallah yanda shugaban halitta aka tambayi annabi yaya ake kiran sallah wani sahabi a hadisin sayyidina abi dawud sayyidina abu mahzura ya rawaita hadisin cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya ake yin kiran sallah ingantacciya yanda idan mutum ya tashi zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da ƙarfi sannan mutum sai ya shiru sai ya murya ƙasa kasa سيتش أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تكون نهي متن يكارت لغا مريم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله دي ميمتا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Meaning. shi ma ya maimaita hayya ala sala hayya ala sala shi ma ya maimaita hayya ala fala hayya ala fala tukun sai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah idan sallan asbahi ne manzan Allah ya ce a lokacin da mutum ya yi hayya ala sala hayya ala fala sai ce in ya hayya ala salati so biyu hayya ala so biyu sai ce as-salatu khairun minan nawm idan ya naumi tukun sai karasa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan ya inganta a cikin ruwa Dawud haka annabi ya karantar da kiran sallah to amma akwai sallah da ake yi na kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ba tare da ya saukar da murya ƙasa ba wannan dukkaninsu ya inganta a wajen malamai mutum yayi ba laifi sai dai ya rasa ladan wannan yi a cikin sirri da ake yi wanda kuma wannan mafiya yawan kiran sallan mu kenan yanda ka gani shi ake a garin Madina shi ake a garin Makka shi ake a sauran wajaje daban-daban ba a dabba na yin amriya kasa ɗin nan sai a masallatu kaɗan musamman mu na da wanda ake gabatar da ibadu a cikin su to amma alal haƙiƙa anan wannan ja'izi ne ba abu ne na saɓani na cewa ka cika ko baka cika ba amma dai akwai lada ga wanda ya cika akwai kuma wato tauyewan lada ga wanda bai samu ya ciki ta wannan wato sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba anan kiran sallah kamar yadda muka faɗa ga yanda manzan Allah ya karanta to amma annabi sallallahu alaihi sallama ya ba da wani irin falala hadisai sun zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin bawa wanda yake son shiga aljanna cikin sauƙi dukkanin wanda yake son ranar kiyama ya tashi cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai musu alkhairi zai musu falala ya sa su shiga cikin aljanna ba tare da tarin aiki mai yawa ba to idan ya ji ladani yana kiran sallah duk abin da ladan ya faɗa ka faɗa idan ya ce Allahu akbar kai ma ka faɗa idan ya maimaita ka maimaita in ya ce ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah in ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah kai ma ka faɗi yanda ya faɗa idan ya ce hayya ala salah kai kuma ba za ka ce hayya ala sala ba sai ka ce la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala salati ka sake faɗin la haula wala quwwata illa billah idan yace hayya ala falah kai ma ka faɗa la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah har ya gama idan yace hayya ala falah Allahu akbar kai ma ka faɗi Allahu akbar Allahu akbar sai ka faɗi Allahu akbar la ilaha illallah shi ne kalman ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce ladani zai faɗi wa'innan kalmomi kana bibiyarsa har a zo kalmar la ilaha illallah na ƙarshe kai ma sai a zuciyanka ka faɗi wannan kalmar Manzan Allah ce idan har zuciyanka ka faɗi wannan kalmar to wannan kalmar kaɗai ta shigar da kai aljanna ranan kiyama da ka kasance cikin wanda Allah subhanahu wataala ya yi musu falala ya yi musu gafara da shiga aljanna kamar yadda wannan ruwaya ne na al Muslim Allah ya kara masa yarda amma a ruwayan sayyidina Abu Huraira manzo Allah sallama ya kara da faɗi kamar yadda Abu ya rawaito yana faɗin cewa kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata ran muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam fa qala bilal yunadi bilal ya tashi yana kwada kiran sallah fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi shiru bai ce komai ba har sai da Bilal ya gama kiran sallah annabi yana ta kallon sahabbai bayan annabi sallama yayi shiru sai aka ga manzon Allah yayi shiru sai yake cewa sahabban annabi sallama man qala mislama qala hadha yaqinan wanda duk a cikin ku ya maimaita yanda Bilal yake faɗi daga farkon kiran sallah har karewarsa har ransa yana maimaitawa daidai manzon Allah ya ce dakhala janna. wallahi duk wanda ya maimaita wannan abu ya shiga aljanna an yi an gama wannan mu duba fa kyauta ce kai tsaye manzo Allah sallama ya bawa dukkanin sahabbai da a wannan lokacin suka ji Bilal ya kwada kiran sallah suka kwaikwayi Bilal a irin sulubi da sigar kiran sallah manzo Allah ya ce man kala mislama kala da yaqinan da khalal janna duk wanda ya faɗi irin abun da Bilal ya faɗa da zuciyarsa tana sake baka inkarin kiran sallah to ka shiga aljanna ashe anan idan muka duba hanyoyin shiga aljanna suna da dama a cikin addinin musulunci kuma a sauƙaƙe ta hanyoyin cika sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan muka koma kuma a cikin wani hadisi wanda shi kuma hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abdullahi ibn eh, Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda al-Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imam An-Nisa'i sun rawaita hadisi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana cewa annahu sami annabi sallallahu alaihi ya qul wata rana ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa idza sami'tum almu'azzina faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran thumma ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yana cewa na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana faɗin cewa idan ɗayanku ya ji ladani yana kwaɗa kiran sallah a cikin masallaci sai shi ma ya faɗi irin abin da ladani ya faɗa a wani ruwayan kuma idan kun ji ladani yana kira a cikin masallaci kuma ku faɗi irin abin da ladanin ya faɗa manzo Allah ya ce idan kuka faɗi irin abin da ya faɗa idan ya gama kiran sallan ku buɗi baki ku yi mini salati la ilaha illallah sai ka ce Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mazalla ce idan kuka mun salati din sun masalullah haliyar wasila sai ku roƙa Allah ya bani wasila wasila wata mukami ne ranar tashin kiyama wanda Allah ya ware ta wa bawa shi kaɗai. Mazalla ce wannan bawan ba kowa bane ni kaɗai ne a cikin bayin Allah Allah zai bani ya ce to idan kuka min wannan roƙo ku sani duk wanda ya wannan addu'a ya yi min salati bayan ya bi limami bayan ya bi ladani a lokacin kiran sallah ana gamawa kuma sai mun salati in ji manzan Allah sannan bayan nan ya roƙa mini wasila da fadila manzan Allah ya ce wallahi hallat lahu shafa'at. wannan ya cancanci cetona in ji manzan Allah sallallahu wannan hadisi ne ingantacce wanda al-Imam ah, Tirmidhi ya rawaita al-Imam Nasa'i al-Imam Abu Dawud duk sun rawaita daga sahabin annabi sallama amru ibn al-as to idan muka duba wannan addu'a bayan kiran sallah da samman yin salati wa annabi muhammadu da roƙa masa ceto ranar tashin kiyama yana wanzar da mutum a cikin gidan aljanna mutum zai samu alkhairin da bai yi tsammanin cewa ya cancanci wannan alkhairin ba saka mu yi kokari dukkanin abin da muke yi muna kwaikwayon irin wa'innan ibadu masu sauki wanda muke jin su daga bakin manzo Allah ko Allah subhanahu wata'ala zai sa mu dace addu'an da ake so mutum ya karanta bayan ya ji ladani ya kira sallah wanda manzon Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya roƙa masa wannan addu'an wallahi ya cancanci addu'an ya cancanci ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a addu'a ce wacce dukkanin alkhairi yana tare a cikinta shine mutum ya karanta bayan ya gama jin kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al qaimah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم makaman محمودا الذي وعدته innaka لا تخلف الميعاد idan mutum ya zaurari ladani ya gama kiran sallah ana son ya karanta wannan addu'an kamar yadda annabi ya faɗa shine Allahumma rabba hazihi da'awati tamma Allahumma ya ubangiji ubangijin wannan addu'a wacce take cikakkiya was salatil qa'ima ya ubangijin sallan nan da aka tsaida ita ati sayyidina muhammadin alwasila ka ba wa mu annabi muhammadu fadanci a ranar tashin alkiyama wal fadila ka ba shi fadila a ranar tashin alkiyama wa ba asuhu makaman mahmudan alladhi wa'atta ka ba shi mukami abun godiya wanda shi kaɗai ka tanada innaka la tukul fil mi'ad lallai kai ubangiji ne wanda baka saba alkawari maza Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'a ya roƙa mini wato wannan wasila to ya samu ceto na ranar tashin alkiyama idan mun fahimci hikiman da ke cikin wannan addu'an ba wai mukami ne za ka nema manzan Allah ba tun a duniya Allah ya alƙawari manzan Allah wa min al ta hajjar bihi nafilatan lak ba faka faka rabbuka makaman mahmuda Manzan Allah Allah ya gaya masa cewa da daddare ka tashi ka yi ta tahajjudi da niyan yin nafila ta yiwu ka zai tashe ka mukami abin godiya ranar tashin alkiyama wannan almakamul mahmud shine mukamin da duk annabawa da su zo su gode wa manzan Allah dukkanin musulmai da su gode wa manzan Allah muminai da su gode masa lansaro za su gode masa hawariyun da su gode masa nujaba'u da su gode masa aktab da su gode masa hatta kafirai sai sun gode wa annabi domin lokacin da Allah subhanahu wataala zai burus da halitta kowa yana tsoro yana nafsi nafsi nafsi manzan Allah ne kadai zai muke ce ana laha ana laha ana laha to wannan mukamin ta cancanci manzan Allah amma domin bonus ma mu al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yasa manzo Allah ya ce duk wanda ya yi wannan addu'an to ya dace ya shiga cikin ceto da annabi zai masa ranar tashin alkiyama shi yasa ɗaya daga cikin manya manyan malamai al-Imam Alawi al-Maliki al-Makki al hassani ya kawo wa'innan hadisai ne karkashin falalan da al'umman annabi Muhammadu suka samu na kyauta daga Allah albarkacin wanda suka samu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saka hadisin Jabir bin Abdullah ya tabbatar da cewa duk wanda ya roƙa manzon Allah wannan addu'a to lalle insha Allah ya cancance shiga ceton Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam anan zamu shiga babi wanda yake magana akan sifan iqama yaya ne ake tada iqama a cikin sallah wanda suna daga cikin abubuwa wanda muna kallon su a matsayin kananu a ibada amma kuma suna daga cikin priority wanda suke wajibabbu sun fi dukkanin ilimin jayi yadda zaka koya sun fi dukkanin ilimin motsa yadda zaka koya hasali sun fi wasu iliman da mustahabban ko da masu amfani domin su ne kullum mutum yake amfani da su a cikin rayuwarsa lailan wani haran amma ba tare da ya kula ba ya samu ta haƙiƙin shi daga wajen malamai idan an ce ikama shine wasu kalmomi ne guda goma sha ɗaya da mutum yake karanta su domin ya fara yin sallah wayannan su ne kamar haka ta da ikama a cikin musulunci kowa ya saurare shi ga nassinsa yadda ake karanta shi a cikin maza ba mafi inganci da hadisai ingantattu wanda suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sun tabbatar da cewa iqama kalmomi ne guda goma sha ɗaya duk wanda ya fade su ya cika ikamarsa cikakkiya shine mutum in zai ta da sallah na farilla guda biyar mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi qad qamat as-salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa idan mun kula wa'annan kalmomi guda goma sha ɗaya su ake kira da ikama ba a maimaita hayya ala salati ba a maimaita hayya ala falahi idan mutum ya karanta su wannan shine kayi cikakkiyar ikama irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar a cikin addinin musulunci kalmomi ne guda goma sha ɗaya mutum sai ya kirga Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falahi kada kamati salatu kada kamati salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ka faɗi wayannan kalmomi guda goma sha ɗaya to ka cancanci fara yin sallah wannan shine abin da ake nufi da ikama a cikin sallah mutum idan dai sallan farilla to yin ikama ya cancanta sunna ne mai ƙarfi a cikin sunnonin sallah yana cewa wa alam annal adhana wal iqamata sunnatani indana ala al mazhabi sayyid al mukhtar sawa'un fi dhalika anna al jumu'ata adhan al jumu'a aw ghayriha yana fadin cewa wa alam ku ji ku sani da yin sallan da abin da ya shafi kiran sallah da abin da ya shafi iqama dukkaninsu sunnoni ne a cikin mazahib na mazahib al'arba'a dukkaninsu sunnoni ne yin ikama da kiran sallah dukkaninsu sunnoni ne daga cikin sunnonin sallah duk da wasu sun ce akwai farilla a cikin wato yin ikama ko kiran sallah wanda wannan kuma magana ne wanda yake marzuhi mafi inganci shine maganar cewa sunnoni ne wakala ba da ashabina amma wasu malamai sun ce huma fardu kifaya da abin da shafi ikama da abin da shafi kiran sallah farilla ne na kifaya farilla ne na kifaya ma'ana idan wani yayi ba sai kowa yayi ba amma idan ba a samu mai kiran sallah ba to dole a kira sallah in ba a samu mai kama ba dole wani ya tada ya kama wa qala ba'dhum huma fardu kifayatin fil jumu'ati duna ghayriha wasu suka ce farilla ne na kifaya amma a iya sallan juma'a fa in qulna fardu kifayatin falau tarakahu ahlul baladi aw mahallatin qutilu ala tarkihi yace abun mamaki wannan magana da fa suka ce na cewa yin ikama ko kiran sallah fardu kifaya ne ma'ana da da a zo a samu gari ba sa kiran sallah amma suna sallah ko kuma gari ba sa yin tare kama amma suna sallah to wajibi za a takura su akai in sun ki za a yake su akai kenan yace wa in kunna sunna lam yuqatu li al-mazhab as-sahih al-muqtar yace amma idan muka ce wannan sunna ne to babu yaƙi dan ba ku kira sallah ba ba za a yake ku ba akan ingantaccen sunna wanda take zababbiya kuma haka dan ba ku yi ikama ba ba za a yake ku ba sai dai ku sani kun bar babban alheri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kama la yukatilu ala sunnati zuhri wa shubha yace hujjan sa na cewa ba za a yaki garin da suka bar kiran sallah ba ba za a bar yaki garin da suka bar ikama ba shine ai sunnan a sallan azhar akwai rakoi guda biyu da manzon Allah yake akwai rakoi kusan guda goma sha biyu da annabi yake tsakanin safiya zuwa dare wanda wa'innan rakoi ne duka sunnoni ne idan mutan gari ba su yi ba ba za a yaƙe su ba ka to tunda ita ma sunna ne ba dama a yaƙi mutanen sun bar kiran sallah da sun bar yin tahiyya a yanda yake bayani wa qala ba'du ashabina yuqataluna li annahu shi'arun zahir yace amma gaskiya ba'du ashabina manyan malamai sun tabbatar da cewa ko da a ce ba a yakan mutane akan barin nafila amma kiran sallah da yin tahiya ai da kiran sallah da yin ta da iqama za a yaƙi mutan gari guda idan suka bari domin shi alama ne na musulunci wanda yake a bayyane wallahu ta'ala ala wannan shine dabdalar da malamai suka yi wajen kokarin fidda hukunci akan abin da ya shafi ikama da abin da ya shafi kiran sallah da matsayinsu a cikin addinin musulunci hakika matsayin ikama da matsayin kiran sallah a musulunci matsayi ne mai girma wanda bai kamata musulmi ya wulakanta wannan abun ba duk abin da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi da kansa zai zauna ya karantar da wannan abun to wannan abin yana da kyau mu ma mu bashi muhimmanci fiye da irin fikiran mu da fahimtar mu ya ishe ka daraja hadisan da aka rawaito daga manzon Allah na alkhairin kiran sallah da alkhairin ta da iqama ya ishe ka kuma hikimar da ke cikin cewa haka annabi yayi kawai kai koyi da manzon Allah dan haka kawai ma ya ishe ka da dukkanin wani falalan da za a ce maka qala Allahu qala rasulullah in dai annabin ya tabbata yayi to koyi da shi cikin hakan ya fi komai alkhairi balle kuma yi umarni da ma ayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faslun fasali ne wa yustahabbu tartilul adhani wa raf'us sauti bihi wa yustahabbu idrajul ikama malamai suka ce an so idan mutum zai yi kiran sallah ana san yana rangada kiran sallah ba a son mutum ko ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah kaman yana yin yana karatu a ana san tartil yana rerawa ya zamo yanda za ku ga ana rerawa ana rangaji a cikin kiran sallah wannan mustahabbi ne a cikin kiran sallah wa yustahabbu tartilul azani an so mutum yana rera kiran sallah ana san ladanin da zai rera kiran sallah ya zamo mai murya wanda zai yi kuma wa rafu sauti bi ya ɗaga murya yanda kowa zai ji ana son an ya kunal mu'azzinu sayyitan kamar yadda zamu gani malaman malikiya sun tabbatar da wannan karatu mai kiran sallah ana san ya zamto mai murya mai garjin murya ne wa yustahabbu idrajul ikama amma ikama ba a so mutum a ikama mutum ya ce zai tartili ba a ana so kai mutum ya tafi da ita kawai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah amma mutum zai ce Allahu akbar Allah shi ma ya zama ikama ne wannan ya bar mustahabbi a kiran sallah ana son mutum ya zama ya yi tartil amma ikama ana son mutum ya yi tadrij wannan shine sabanin akasi wajen kowanne gabatar da kowanne wannan shine abin da ake so ga ladani ko limami ya san ga wannan hukunci din wa yakunu sautuha akhfad min al-adhan wa yustahabbu an yakuna al-mu'adhdhin hasan as-sauti sika ma'munan khabiran bil waqti mutabarri'an wato abin da ake so shine lokacin da mutum zai kira sallah ana son muryar sai zama ta tashi sosai amma idan lokacin da ya zo yin ikama ne ana son murya yi kasa bai kai muryar kiran sallah ba kuma wanda zai kira sallah ana son ya zamto amintacce sika ma'amun sannan na uku ya zamo ya san lokacin kiran sallah mai kiran sallah ana son ya zamto ya san lokacin kiran sallah akalla ba zai tashi ya kwada assalatu karfe ukun dare ba akalla ba zai tashi ya kwada kiran sallah da ranar kata ba a zaci za a fita yaƙi ne wanda wannan na da cin kusakuran da ake yi mutum zai zo ya ce ya kama ladanci amma bai san ma hukuncinta ba bai san yadda ake kin ikama ba bai san yadda ake yin kiran sallah na abubuwa suna da muhimmanci yan uwa kada mu yi rauni wajen koyan su da iya yin su duk lokacin da mutum ya zamto a lokacin da yake ibada bai san abin da yake yi ba musamman abin da shafi sallah to kuskure yake gabatarwa mai girman gaske malamai suna ce karka zamto kamar ra'aytun nasa wanda za ta shi ranar kiyama a tambaye sa ka iya kiran sallah ka iya nafila ya kake sallah in yayi ma koda yayi mai kyau a ce haka annabi yayi ya ce ah, ni ma na gani ne kamar ra'aytun nasa ne mutane na ga suna yi wanda ko a jarrabawa ne idan ana yi wa mutum wato interview da iya tambaye ka abu ka faɗa daidai amma in an gane cewa interview nan kai kawai faɗa kake shati faɗi ne za ya ce maka haka kace sai ka mutum ya ce a ah, ba haka bane ya sake barin daidai to yana da kyau mutum ka yi kokari ka ji abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yake ladani ko limami ya wajaba a gare shi ya san wa'innan sharuɗa da muke karanta kuma yana da kyau yan uwa su tafiyar da wannan karatu ta yanda zai kai kunnen kowa duk da alhamdulillah karatu ne wanda ana sashi a gidajen talabijin da yawa da kuma gidajen rediyo da kuma wato tashoshi namu na social media ana saka su YouTube, Facebook da shauransu da WhatsApp. To fatan mu dai shine Allah ya sa al'umma su amfana da wannan abu. Wayannan gyararraki ne kananu wanda ya kamata a ce samina ake yi waladanai da limamai musamman abin da ya shafi sanin lokaci abin da ya shafi sanin ka'idoji in kai matsalar limami ne yaya za ka yi in kai ladani ne yaya za ka yi menene abin da ya waje ba akan ka yaya lokaci yake ya ake kiran sallah ya ake yin ikama wani hanyoyi ne suke bibiya a cikinsu? su wani irin sutura ake so ka yi a zaune ake ko a tsaye a zaune ake ko a tsaye ko a kwance ya idan mutum ya ya halatta in mutum ya bai halatta ba wannan duka suna ciki to shi yasa anan ake gaya mana cewa wato wa yustahabbu an yi asjina wa yuqima qa'iman ala taharatin wa mawdi'in alin mustaqbil al-qibla ولو أذن أو أقام مستدبر القبلة مستدبر القبلة أو قائدا أو متجئا أو محدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها abinda aka fi so shine idan mutum zai yi kiran sallah ya zamto ya tada kiran sallan nan yana tsaye iqama ma ana so mutum ya yi shi a tsaye kuma ya fuskanci alkibla ya ɗaga murya da ana son mutum in zai kira sallah ya hau waje mai tudu yasa za ku gani koda da message ne za a nuna maka cewa Bilal yana hawa ɗakin Ka'aba ya kira sallah a lokacin da Manzala shigo garin Makka fatu Makka to amma ana so dai alal akal wajen da ladani zai kiran sallah ya zama waje ne mai tudu me hikimar yin haka shine idan ya hau waje mai tudu muryarsa zai tafi da nisa to amma yanzu da Allah ya kawo mana akwai sifika to mu a zamanin mu wannan kalmar mai tudu ɗin ba za ta yi tasiri ba sai dai mutum zai iya yin shi a matsayin kwaikwayi da sunna amma kuma wajibcinta ko istihbabinta na cikin kawai isar da sako ne al-mukabbir sauti afwan wato speaker mukabbir saut ya isa isar da sako duk yanda ake so a ji. to abin da ake so a nan, malamai suka ce da ladani zai kira sallah a zaune ko ya kira sallah a kwance ko ya kira sallah a kishingide ko kuma ya tada ikama a zaune ko mutum ya tada ikama a tsaye ko ya tada ikama bai kallon alkibla duka wannan ya halatta sai dai makaruhi ne abin da kai kayi daidai amma makaruhi ne an ki wannan abin a musulunci ba haka aka so ba an so ka nuna abin muhimmanci tun daga lokacin tsayuwarka ka fuskanci alkibla daidai sannan kuma muryarka ka ɗiga muryarka sannan kuma ka zamo kana a tsaye ba a zaune ko a kwance ba amma wanda ya tada ikama ko a kwance ne ko a zaune ne wannan kama ta yi a cikin sallah ta yi to shine anan ake gaya mana cewa wal karahatu fil junubi ashaddu min al muhdath kuma da mutum zai kira sallah ko ta da ikama ba shi da alula duka ya halatta ko kuma ya zamto yayi cikin janaba ya halatta ko a ce bai yayi fitsari bai samu ya tsarki na ruwa ba ya halatta ko yayi bayan gida bai tsarki na ruwa ba ya halatta sai dai sai dai wato makaruhi ne hakan ba a so ba malamai sun ce karahan ya fi tsanani akan mai janaba fiye da mai hadafi saka ana son mutum ya zamto cikin tsarki domin koya ne inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son bayinsa masu tuba yana son bayinsa kuma masu tsarki hasali manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa inni akrahu an azkura Allah ta'ala illa ala wudu ina jin kunya bana son na kira Allah ba tare da ina da alwala ashe yana da kyau ladani ya zama lokacin da zai kiran sallah ya samu cikinsa cikin tsarki cikin tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf Allah ya taimake mu wa karahatul iqamati ashad amma duk da cewa idan mai hadafi ya kira a cikin sallah ya kira sallah ya halatta amma makruhi ne mai hadafi idan ya kira sallah cikin mai janaba ya kira sallah ya halatta makruhi ne idan mutum ya kira sallah bai kallon alƙibla ya halatta makruhi ne in mutum ya kira sallah yana zaune ya halatta makruhi ne in mutum ya kira sallah yana kwance ma ya halatta makruhi ne amma karhancin ya fi tsanani akan ikama mutum ya zo ya tada ikama bayi da tsarki don wani da ya ci gaba da sallan wannan kuskure ne mutum ya zo ya kira sallah ko ya tada ikama yana janaba kuskure ne ko ya tada ikama na zaune kuskure ne makarwahi ne mai tsanani a wajen malamai wanda in mutum ya yi da niyan kuma wulakantarwa ma zai iya fidda shi a musulunci Allah ya tsare mu faslun fasali ne la yushra'u al-adhanu illa lis-salawati a ina ne ya halatta a tada ikama a ina ne ya halatta a yi kiran sallah wannan shine karatun da za mu tashi a kansa bai halatta a kira sallah ma kowace irin sallah ba sai salloli guda biyar kawai a zahar la'asar magriba isha'i asubahi wayannan su kadai ne ya halatta ladani ya rangada musu kiran sallah wasu fiha alhadiratu wal fa'ita kuma koda sallan nan wanda aka yi ta a gida ne ko ko an yi ta lokacin a lokacin ta aka yi ko kuma lokaci ya tsere duka za a kira mata sallah wa sawa'un al-hadir wal musafir haka wanda zai kira sallan nan matafiyi ne ko mazaunin gida ne duka ya halatta wa sawa'un man salla wahdahu aw fi jama'a haka wanda zai kira sallan nan shi kadai zai sallan ko ko tare da mutane zai ya halatta a wani ruwa ma ko da ajeji mutum yake idan lokacin sallah ya kwada kiran sallah mala'iku za su zauna tare da shi Allah zai turo maka masu kariya domin su kasance tare da kai wa idza azzana wahidun kafa anil baƙi, wa idza qada fawaita fi waqti fi waqtin wahidin azzana lil wahadaha. idan mutum ɗaya an taru za a yi sallah sai mutum daya tashi kira sallah kiran sallan na ya isa ba wai wannan ya kira sallah wannan ma zai je kira sallah wannan ma ba haka ba ne. mutum ɗaya ya isar sannan kuma idan har mutum zai kira salloli guda biyar to idan aka kira sallah na sallan farko to sauran ba sai an musu kiran sallah ba kawai sauran da ta sallah ne da ikama wa kama li kulli salatin kowane sallah in dai farilla ne to wajibi mutum ya mata ikama amma su malamai suka ce "Wai za jama'a bai bainas salataini azzana lil ula wahdaha wa aqama min huma? idan mutum ya haɗa salloli guda biyu na farko zai mata sallah da kiran sallah da ikama na biyu kuma zai mata iya ikama ne ba tare da sai ya kira sallah ba wa amma ghayru salawati al khamsi fala yu'adhdhanu li shay'in minha bila khilaf yace dukkanin malamai sun yi ijma'i in dai ba sallan farilla bane wa'innan guda biyar din asuba Zahar la'asar magriba isha to kowace sallah mutum zai yi ba a mata kiran sallah wannan ba saɓani a ciki amma wasu sallolin sun ce kama abin da shafi sallan idi kamar abin da ya shafi sallah na kusufi sallan istisqa'i su ma ba a musu kiran sallah abin da malamai suka ce ba laifi mutum ya ce as-salatu jami'a ka ce sallah ya taru jama'a ku zo sallan idi sallan kisbewar rana shi yasa za ku ga yanzu ana amfani da moto irin na wato gidan midiya na gidan gwamnati ana sanarwa sarki ya ce a fito rana kaza za a yi sallah kaza wannan duna cikin kamar sunan as-salatu jami'a ya halatta a yada a bigari ko a sanar invitation ko wani abu duk ya halatta sallan kisbewar rana ko kisbewar wata ko sallan istisqa'i na shayarwa neman shayar da fari da makamantansu duk wannan ya halatta wa min hala yustahabbu zalika fi ka sunan salawati wa nawafili al mutlaqa wa minha maktub fi ka salati tarawih wal janazati wal asaw an yati bihi fi tarawih dun al janaza anan malamai sun yi sabani wanda malamai suka ce ai ba sabani sun ce ba abun ki ne ba a so a kamar nafiloli mutum ya ce zai ikama ko zai kiran sallah duka wannan ba a so abin da aka fi so shi ne. mutum ko da salatu jami'a ne ba za ka ce wani da yi wata suna a ce asalatu jami'a kamar da ake wa sallah na wato kispewar rana da sallan idi da sauran salloli a sai dai abin da suka ce kamar sallan tarawihi shi ma za a iya kiran mutane a ce a zo a tarayi sallah ko sallan janaza amma mafi inganci tarawihi za a yi mata amma ba za a yi wa sallan janaza ba to fasali na gaba shine faslun fasali wala yasuhu al-iqamatu illa fil waqti wa inda iradati ad-dukhul fi salati bi halatta mutun ya tada iqama ba sai akan lokaci kuma a lokacin da yayi niyan shiga sallah a wannan lokacin ya kamata mutun ya tada iqama ba a tada iqama lokaci bai ba dole in da ka tada iqama sai akan lokaci in lokacin sallah bai ba to lokacin iqama bai ba shi iqama da an yi shi ake shiga sallah saɓanin kiran sallah idan kai za a iya yin jinkirin minti biyar minti goma duk za a iya yi wala ta suhul ikamatu illa fil waqti wa inda da dukhuli wala ya suhul azanu illa da dukhulil waqti salati illa subh fa innahu yajuzu al azanu la qabla dukhulil waqti amma hatta kiran sallah ba a yin sa sai lokacin sallah ya shiga shi kuma ikama ba a yin sa sai za a tada sallah to amma kiran sallah na sallah ɗaya ne mutum zai iya yi lokacin sallan bai shiga shine sallan asubahi ana yin kiran sallah na farko domin mutane su tashi su yi nafila ko su yi alwala sannan kira na biyu ana so a yi shi a lokacin da lokacin sallan asubahi ya shiga wannan shine wato abin da malamai suka tafi waqtulifa fil waqti alladhi yajuzu fihi malamai sun yi sabani wani lokaci ne ya kamata a yi kiran sallan farko a sallah wal asahu annahu yajuzu ba'da nisfil layl mafi ingancin magana hesa dare ya raba ya fi dare rabin dare kamar wanda su kira sallah karfe biyun dare mutum ya kira sallah wannan kuskure ne sa a wa'innan lokuta a fasalin dai mana magana ne akan waye suke ta da ikama a sallah wanda suke ta da ikama a sallah mun faɗa sun ana buƙatar mutum ya zama mayizi ko da yaro ne amma mace tana iya ta da ikama ba za ta kira sallah ba kimul mar'a wal khunsal mushkil haka wanda yake macarkice ma'ana ko ɗan daudi ne ba za a ce ɗan daudi ba macarkice ita ba ɗan daudi ba ne wato mata maza e mace ce wacce tana da sifa na mata kuma akwai al'aura na maza kaga wannan a zahiri namiji ne a ni mace ce a zahiri namiji ne to sai zamto ana cewa alhunsal mushkil mace rikice mata maza kenan to wannan za ta iya kiran sallah ai za ta yin ikama amma ba za ta kira sallah ba duk wanda take da sifan mata abin da shafi sufofi na halitta ko da akwai idafa na sifan maza to haramun ne ta ta da ai ta kira sallah amma ja'izi ne ta da ikama malamai suka ce me yasa aka halatta ta da ikama aka haramta kiran sallah su suka ce kiran sallah wajibi ne a ɗaga murya shi kuma ɗaga muryar mace haramun ne amma ta da ikama abu ne ana so a yi shi bi sautin munhafid ƙasa ƙasan murya to shi ko mace dan ta daga murya kasa kasa wannan ba laifi bane la Allah sallah ne cikin iyalanta ko family ta kona makamancin haka wannan yake na cewa ko da muryan kasa ne amma sai ya zamto a cikin awam ne wanda ba family ta bane haramun ne ta daga murya Allah ya taimake mu wala yu'adhanani li annahuma manhiyani an raf'i sauti ba za su daga murya ba su yi kiran sallah domin an hana su su daga murya wallahu ta'ala alam Allah ya taimake mu a nan insha Allah muka zo karshen karatun mu Ah, Allah ya kai mu karatu na gaba Allah ba mu ikon amfani da abin da muka karanta albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka alqur'ani subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح